இல்லை wajen kammala league a nahiyar turai na kasashe daban-daban a jiya a bangaren premier league na kasar ingila a mako na 35 a jiya kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove albion sun tashi changers daya da ɗaya su da tottenham ita ko kungiyar kwallon kafa ta bournemouth a yau za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta manchester united ne da misalin karfe 8 saura kwata na yammaci agogon nigeria nijar kamar da kasar chad a can kasar spain ko bangaren la liga mako na 33 a jiya kungiyar kwallon kafa ta salta vigo sun yi canjar Barcelos biyu da biyu da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wanda hakan ya janyo har yanzu Barcelona take matakin wasanni 33 ba tare da an samu nasara a kanta ba. kungiyar kwallon kafa ta Dibotugo la Corona ko sun tashi can babu ci tsakanin su da Sabiya. Villarreal ta samu nasara a kan Leganes da kwallo biyu da daya. A yau za a fafata wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Valencia da kungiyar kwallon kafa ta kai tafe da misalin karfe 6 na yammaci har ila yau a wannan lokacin. Espanyol za su karbi wakuncin Eba da misalin karfe 8 da rabi kowa na dare a agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chari. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao. Idan muka dawo bangaren 'yan wasa kuma a labarin da ke zuwa gabanmu ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta psd ɗan kasan brazil wani suna neymar na shirin dawowa filin atisaye a watan 17 a sha bakwai ga watan mayun shekara 2018 sakamakon jinyar da ya tafi na sawunsa a yayin da yake bugawa kungiyarsa ta psg wasa a ranar 24 ga watan fabrairun 2018 da muke cikin dan wasan dai ana sa ran zai murmure wanda zai samu damar fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda za a yi a kasar rasha wanda ake ganin wasan da kungiyar kwallon kafa ta brazil za ta fara da kasar suizla ranar 17 ga watan yuni dan wasan zai iya fafatawa a wasan a bangaren sai da sayarwa 'yan wasan duniya kuwa manchester united ta ce za ta sayi dan wasan kungiyar kwallon kafa ta shaktar dan wasan tsakiyar ta mai suna fry domin ya mai gurbin dan wasan ta paul pogba wanda yanzu haka manchester city take sha'awar ganin ita ma ta ɗauko wannan dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta da donetsk ita ko kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta ce za ta sayi dan wasan tsakiyar na manchester united paul pogba wanda dama da ita aka yi takara sai dai kungiyar ta ce ko kuma shugaban kungiyar Florentina Perez ya ce lallai sai dai dan wasan za a rage masa kuɗi a yadda ake biyan albashinsa kuma yana bukatar dan wasan ya nuna hazaka da kwazo a gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya da za a yi a ƙasar Rasha wanda ita ce za ta nuna alamun dan wasan zai iya buga kungiyar ta Real Madrid iya abin da ya sawa kenan daga nan dandalin oe huta lafiya.